akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya sai ta alfa rediyo a kumasi a kasan Ghana sai kuma ta shafinmu na Facebook za kuma ku iya kama mu a shafinmu na yanar gizo boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Ado Babale. Tare da Hadiza Keri yau muna da babban bakuwa wata sabuwar ma'aikaciyar mu sai kuma ni Daula Salim. Masu sauraro duk ranar Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya inda yau Alhamis 11 ga watan Oktoba 2018 za mu yi magana ne akan cutar shan inna da ta sake bullowa a wasu jihohin jamhuriyar Nijar da kuma jihar Jigawa a Najeriya. Bincike ya bada lalle ke wannan kwayoyin cutar na an same su wuri uku gas da magarya da tanu yadda hausawa ke cewa idan ka ga wuta ta tashi gidan makwabcin ka to ya kamata ka kiyaye ta kan yi ta zo a gare ka wannan duka shine an maharin wannan matsala da ta zo mana saboda wayannan ma su kwayar da aka yi bincike da aka yi nazari a kansu an gani suna da alaka da na makwabta to lalle mun samu shekara shida wannan an bai zuwa amma yau da kullun tuɗaya juna da ake yi muna zuwa suna zuwa kenan ba wuya na tarut da kake gani lalle daga wani waje zo da an kai bincike yana da alaka da wanda an ka samu shigawa yawan yau da kullun tafiyar da muke yau da kullun take iya sa wannan abubuwa dukansu abu saurari rahoton wakiliyar wakiliyarmu Halima Ibrahim daga Jigawa game da cutar shan inna da ta sake bullowa sannan kuma za mu gayyato likita domin ya yi mana bayani akan wannan cutar dalla-dalla da yadda za mu kare kanmu daga wannan cutar. Kukanku masu sauraro za mu buɗa muku layin wayarmu idan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwarku akan wannan lamarin. lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar. Mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abota wato Facebook. Ta yaya za mu ah, ƙara ba da himma domin yaƙi da cutar shan inna? Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ahmad Abacha Macina inda yake cewa ta hanyar kai yaranmu domin a yi masa allurar rigakafin shan inna. Sai sakonmu na biyu ya fito daga riƙayya Usman Fari ta ce salam filin yau da gobe. Hakika muna matukar na'am da wannan maudu'i naku dangane da cutar shan inna. ganin yadda mutan yankin karkara muke fama da ƙalubale ga cutar don haka muna kira ga kwararrun likitoci da su yi mana ƙarin bayani a kai. sai saƙo na gaba inda ya fito daga salisu ibrahim kakumi inda yake cewa salamiyar da gobe hakika za a iya shawo kan wannan cuta ta hanyar amfani da rigakafin polio da kuma bin umarnin likitoci akan dukkan matsalolin da suka shafi rayuwar ɗan adam sai kuma saƙon sani babauro na faɗa gombe ya ce ta hanyar faɗakar da jama'a da kuma tsaftace muhalli. ku huta lafiya malaman zauren yau da gobe. To mun gode. Sai saƙo na gaba inda ya fito daga Alhaji Kabiru Highlanders inda yake cewa yau da gobe ni a gani na hanyar da zamu burin yakar wannan ciwo na shan inna ɗaya daga ciki ita ce mu rika zuwa asibitoci domin duba lafiyar mu. Sai saƙon Jabir Yahaya Muhammad Kadisu ya ce salam hakika ya kamata mu ƙara himma wajen kare 'ya'yanmu da mu kanmu daga kamuwa da wannan cutar ta shan inna. To sai saƙon Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa salam yau da gobe ikon Allah to mu dai yau muna nan kusa da akwatin rediyon mu domin kasancewa tare da ku mun gode ku tashi lafiya. Sai saƙon Umar Lawan ɗan Fulani ya ce hakika cutar shan inna cuta ce mai kassara yara a duk lokacin da ta kama su fatanmu iyaye da hukumomin lafiya za su dage har su ga bayan cutar ya ce ku huta lafiya to sai saƙon sade sa'idu daura inda yake cewa samun haɗin kai daga iyayen yara da hakimi na gundumomi ta hakan ne kawai za a kai ga cimma nasarar kawar da cutar shan inna amma matukar ba a ba malaman lafiya haɗin kai ba to dole ne a samu komawa baya a kan yaƙi da wannan cutar. Sai saƙon barista Hassan Girema Maska da fatan na faɗi sunan daidai. Ya ce salam filin yau da gobe muna tare da ku domin jin abin da zai wakana a gurin masana. To sai saƙon Aminu Kano mai da garko inda yake cewa salam yau da gobe. sai dai mu saurari likita don ya yi mana bayanin hanyoyin da za mu bi domin kare kai daga cutar shan inna. Sai saƙon Jabir Yahaya Muhammad inda ya ce hakika ya kamata mu ba da mu domin kare kanmu daga kamuwa da cutar shan inna. To sai saƙo na gaba inda ya fito daga Umar Lawal ɗan Fulani inda yake cewa ya kamata iyaye su dage wajen kai yaransu asibitoci domin duba lafiyarsu a duk bayan wata ɗaya. sai saƙon umar adamu katagu inda ya ce har yanzu akwai sauran ƙalubale a yaƙi da cutar shan inna a najeriya domin akwai iyayen da har yanzu ba su yarda a yi wa 'ya'yansu rigakafi ba To haka ne kam. Sai yi saƙo na gaba inda ya fito daga Aminu Yusuf Sani Garko inda yake cewa wayar da kan iyayen yara maza da mata akan mahimmancin zuwa yin rigakafin don kaucewa kamuwa da cutar shan inna. sai saƙon abubakar kanaji bauchi inda ya ce salam filin yau da gobe ta ɓangaren lallashin iyaye da ba su da ba su yarda a yi wa 'ya'yansu allurar rigakafi ba mm, to yana magana ne ya riga lallaba mm, haka ne a faɗakar mm. da su da lallashi kam duk ɗaya ne sai saƙon umar dan fulani kamar ma mun faɗa amma dai bari mu ƙara faɗa. Sala inda yake cewa salam hakika cutar shan inna cuta ce mai hatsarin gaske fatanmu Allah ya kawo mana ta to amin. Hmm, sai sakon Adamu Almahadi inda ya ce sai mun kula da tsabtar muhalli da na jikinmu tukunna To sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura inda yake cewa tsaftar muhalli tare da baiwa ma'aikatan lafiya haɗin kai wajen miƙa yara wajen yin rigakafin foliyo ta haka ne za mu kawar da wannan cuta. To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. Bari mu je ga rahoton Halima Ibrahim daga Jigawa. Ni gaskiya na ganta yarinyar yar gidan kaka ce ma. Ɗaya daga cikin 'yan matan da ke aikin gudanar da rigakafin foliyo gida-gida kenan yayin da take tabbatar da cewar ta ga yarinyar da matsalar shanyewar kafa guda sanadiyar kwayar cutar ta foliyo ta afkamawa. Muhammad Umar shine jami'in da ke kula da masu gudanar da rigakafin foliyo gida-gida a mazabar Jabo da ke karamar hukumar kafin Hausa da ke jihar Jigawan inda aka samu bullar kwayar cutar. Sanarwar da aka yi nema ya kawo har aka samu labarin. Akwai wanda ake sanar sanarwa local government level wato DSNO kenan mai kula da cututtuka masu yaduwa shi aka sanarwa ya zo ya dauki bahayan yarinyar aka je aka gwada har aka ce tana da wannan kwayar cutar ai to ko ta yaya aka kuma samun bullar wannan kwayar cuta ta folio a jihar Jigawa Dr. Samba Shehu shine babban daraktan hukumar lafiya matakin farko na jihar ita wannan kwayar cuta da aka samu ma'aikatanmu ne masu bincike na yau da kullum suna ɗaukar disamfuri. daga cikin jama'a haka cikin kwata ne da kuma dai muhalli yanayi na muhalli dinmu da kuma ba hayan yara akai-akai to a cikin wannan sai aka lura akwai irin wannan da ake kira kama a turance environmental virus ta polio din amma a cikin muhalli aka samu to ita wannan kwaya kamar yadda wannan gangami ya nuna ba a ma yadda a samu a cikin wannan muhalli din ba saboda wannan ta muhallin ma za ta iya samun yaro musamman wanda garko jikinsa bai yi karfi ba kuma ta illata shi to a jigawa mun samu bullar irin wannan ma'aikatanmu da suka ɗauka da aka je aka yi gwaji an samu irin wannan kwayar ita kamar yarinyar da aka ce an sami kwayar cutar a tattare da ita waɗanne matakai na gaggawa kuka ɗauka domin daƙilewa kar ma wasu su ci gaba da samu tunda abu ya riga ya faru an haɗa ta da ma'aikatan lafiya a babban asibiti kuma tunda kaman kafa ce ta ɗanyi nuna alamun sanyi to ana mata magunguna da kuma gashi sannan kuma mutanenmu ma'aikatanmu wanda suke Kananan hukumomi mun umarce su da su ci gaba da faɗakar da jama'a musamman yanzu da jigawa akwai iftila'i na ambaliyar ruwa mutane su hattara saboda idan yanayi ya gurɓace ba haya ya shiga ruwa to za a iya samun matsala tun da ga yara suna yawo ko ina za su iya ɗaukar irin wannan kwayar cuta. To ko hukumar lafiya ta Najeriya na da masaniya game da bullar kwayar cutar ta foliyo a jihar Jigawa? A kwarai da gaske muna da masaniya muna kaman al'amurar ɗaukar alƙaluma na nau'in cututtuka da ke Yaɗuwa na foliyo ɗin wato environment environmental surveillance uh, su wannan suka tabbatar mana da cewa akwai wannan cuta ba ma a nan jihar jigawa ba wato abin ya fara a jihar jigawa ya yaɗu ya tafi su katsina ya katsina ya tafi sokoto daga sokoto yanzu ya nausa ta dawo ta tafi maiduguri wato environmental vaccine drive kenan na ita wannan nau'in cuta ta polio da take cikin muhalli abin da ke kawo ta gurbatan muhalli shi ke kawo ta saboda harka ta kwatami daga sauran kazanta mata da suke abin a cikin to shine aka ɗauki samfuri na wasu kwatamai da wasu kududdufai a sakafin hausa din da su haɗeja da su kaugama da shauran wurare aka gano cewa wannan cutar akwai ta a cikin wannan wato ainihin kwatamai da ruwa da ke gudana a wannan wurare. Dr. Usman Sa'idu kenan babban manaja mai kula da cututtuka masu yaduwa a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. kun san foliyo abai da kyau bare alaka na mai kirku. Yara mama Allah Ubangi ka raba mu da ciwon foliyo. An ɗauko ai likitoci masu yin aikin na foliyo. duk gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana polio kowa yayin yaran muke kira ko ba da ɗayan ko ga likita domin dandare kai. To madalla Allah ya kare mu da cutar polio. Amin. Wato cutar shan inna ba. Mm. Mm. Yanzu kai tsaye ta waya muna tare da kwararren likitan cututtuka masu saurin yaduwa Dr. Mustapha Munir daga Jami'ar Pittsburgh a kasar Amurka. Dokta, salamu alaikum. Wa alaikum salam, ya barkan ku da aiki. Darka barka da shigowa. Sannu, dokta. Yawwa. Mm. To, dokta muna sauraron ka akan wannan cutar shan inna. ce cutar shan inna? To, cutar shan inna cuta ce da kwayar cuta ta virus wacce ake kira polio virus take janyowa. Mm. Ita cuta ce da tafi kama ƙananan yara mm. kuma tana da saurin sa na kasa. kamar yadda ake kiranta shan inna tana sa ko shanyewan kafa ko mm. na hannu ko na wata gaba wani lokacin ma tana janyowa tana iya kai da numfashi ya dauke ya zama yaro ya rasa kanshi ita tana cikin cututtukan da suke da saurin yaduwa mm. da mm. saurin kawo na kasa amma kuma tana da saukin rigakafi saboda haka aka sa ta a cikin manya-manyan cututtuka wanda ake rigakafin saboda idan ta riga ta shiga jikin yaro wanda ba a yi mishi rigakafi ba ya kamu da wannan cutar to fa sai dai a mataki na gashi ko kuma sauki amma fitar ta gaba ɗaya yana yin wahala. Mm. so ita cutar wannan virus kwayar cuta ta polio kamar yadda masana suka riga suka yi bayani a wannan shiri naku ana ɗaukan ne ta hanyar ba haya idan ya shiga ruwan da ake sha Mm. a satin da ya gabata mun yi bayani a kan tsaftar ruwa da yadda ya mm. kamata a tsaftace shi to wannan tana polio tana cikin cututtukan da duk al'ummar da kaga cutar polio to akwai matsalar gurɓacewar ruwa mm. sannan akwai matsalar karancin rigakafi idan waɗannan abu biyu suka haɗu al'ummar da an samu gurbatan najasa ta shiga cikin ruwa kamar na ba haya Mm-hmm. sannan kuma yara ba su da garkuwa da ake samu ta rigakafi to za a same ta mm-hmm. ita kuma cuta ce mai sauƙin shiga mm-hmm. jikin yaro saboda in ta shiga ma ba a gane shigarta sai gaba ta riga ta shanye iyaka yaro zai dan yi zazzabi ko yan mashashara ta dan kwanaki kaɗan amma sau da yawa ma ba zai kwanta ba har sai gaba ta shanye saboda haka a hukumar lafiya ta duniya wata majalisar ɗinkin duniya mm. ta sa cutar polio a kan cuta ta farko da aka ba muhimmancin kan sai an kau da yaduwarta a duniya gaba daya. Mm, a cikin ƙasashe kusan 200 da ake da su a duniya. Mm. kashi casa'in da wani abu cikin ɗari duk sun kawar da wannan cuta ta polio mm. ƙasa uku ce yanzu a duniya da har yanzu ba a samu an yi nasarar ta ba mm. ƙasar pakistan da afghanistan da nigeria mm. kuma wannan matsala da aka samu na kawar da polio ya sa a hankalin duniya gaba ɗaya ya raja a kan waɗannan ƙasashe saboda ba wai kaɗai haɗarin wannan cutar yaduwa wannan ƙasa ba a wata ƙasan ma mu ma da sun riga sun kawar da wannan cutar to fa za mu kai musu tun da kamar mm. Najeriya muna da makota kamar Nijar kamar Kamaru kamar Benin mm. wanda kullum mutanen mu ana kaiwa ana kawowa wannan kaiwa da kawowa ya sa wannan makotan na ko sun kawar da ita idan mutanen mu suka je wani hala yana dauke da wannan cuta amma saboda garkuwar jikinsa babba ne yana da karfin jiki bai sani ba hmm. ya ji harkar kasuwanci makota kaga zai kai musu hmm. wannan cuta ko da sun kauda ta to shi yasa yanzu ake kai kokarin haɗa karfi da karfe a yi maganin ta a waɗannan ƙasashe. daidai hmm. dai abin takaici iyaye da yawa ba su fahimci muhimmancin wannan rigakafi ba sai su ga kamar musguna musu aiki mm. ko kuma wata illa a'a neman lafiya da neman sauki ba wai su kaɗai ba a duniya gaba ɗaya ake haɗa ƙarfi don a kaudata mm. sannan da kuma matsala ta biyu ga gagarima ga kauda cuta polio shine matsala ta ta'addanci ta yan mm. ta'adda wanda suke kai wa ma'aikatan lafiya hari kamar a arewa maso gabashin najeriya da afghanistan din da wasu bangarori na pakistan wanda yana cikin abin da yake yake dakusar da gwiwa waɗannan al'amur. Mm. To, Dr. shi wannan meye alamun da ake ganewa? Wanne ne alamun wannan cutar da mutane idan ya same su za su gane cewa tun kamun ciwon ya nisa? to cutar polio tana da wani abin nan na cewa babban abin da ake nema babban abin bukata ga cutar polio shine kada a je wajen da mutum ma ya dauka saboda mm. har alamunta suka bayyana to fa magana an samu gazawa babban abu shine idan kana da ɗa ko kina da 'ya ka tabbata an kai su a musu idan yanzu fa har gida ma ake zuwa ba amma ce kama je asibiti ba har gida ake zuwa amma ɗigo na rigakafi. Mm. amma idan aka ga alamun mashashara ko zazzabi ko kamar kasala ko yaro ya kasa motsa wani bangare na jikinsa a je asibiti amma gaskiya in har abu ya kai wannan gaskiyar magana shine ba a bari a kwashe daidai musamman polio mm. in har ta shiga jikin yaro wannan kwayar cutar ta fitatta ba fa gaba ɗaya ba sai dai magana sauki kuma a babu mahaifi ko mahaifiya da zai so ya ga ɗan shi a nan kasa ko ya shi ko kuma ko maciyinka ne ba za ka so yake da ɗa ba za ka so ka ga wannan abu ya same shi saboda haka mm. magana farko shine a tabbatar da an yi rigakafi mm. to ina jin na'ura kana jin likita? Mm. To, ina cin ya yi halin shi. Hello? If you'd like to make a call, To, na'ura ya yi halin shi mun rasa likita. To, mm. Malam Hafiz. Mm, gaskiya wato mutane sun yi maganganu. bayanin da likita ya yi mm. da kuma daga cikin sakonni da mutane suka aika. Me za ka iya cewa game da wannan? Ya gaskiya akwai wani jan hankali da mutane suka yi na cewa ya kamata iyaye wanda suke ganin ba su amince su ringa kai 'ya'yansu wannan to kamin mi nisa ga wani kira nan bari mu an saka mu a ƙara lalubo mana likitan salamu alaikum wa alaikum salam wa ke kan layi eh to kuna tare da usman Egallo daga sokoto to malam usman daga sokoto wana gudunmawa za ka bada kan wannan cutar shan inna alhamdulillahi dangane da wannan matsala ta cutar inda da ke damuwa kasashen mu musamman najeriya da wasu kasashe to sai mu ce yana da kyau a ce an haɗa kai da hakimai da mallama addini domin a ga cewa sun shigo ciki kuma a tashi tsaye hayakan ga ma'aikatan nan da ke wannan aiki na polio domin so dama za a ba su magunguna sai su kai su ga wani wuri su zubar su ce sun ba da wannan maganin saboda kowane kuɗaɗen da suke samu yana da kyau a ce an taimaka an biya mutane masu aikin na polio ka'idodin su sai da za su yi aiki da ya kamata na gode ku tashi ma'a Usman A Bello Bonkar karamar hukumar ta bin jiya jihar Sokoto. To mun gode ga likitan nan ma mun same shi zai ci gaba da bayani kuma idan akwai wani tambayoyin da kuke so kuma likita za ku iya tambayin shi likita barka da dawowa. yawwa mm. na ji daɗin kira da wannan mai kiran ya yi eh, dama mun ce za mu buɗe layin mu suna kira idan akwai wasu tambayoyin da suke na musamman da suke bukata su maka sai ka ansa su wa alaikum salam ga mu ga likita eh, mm. eh to da farko dai kuna tare da bello garba dina mai blouse da kayan wuta kala kala daga nan fara a najeriya to malam bello barka da shigowa wannan fage hello kana jin mu muna jin ka malam bello eh ina so ina ina jin ku abin yana tsarakin ne yawwa kana da gudun wanda zaka bada ko kana so kamar likita tambaya dan akwai likita yanzu haka a tsaye akan layi eh To, to gaskiya ni gudunmuwa ta ita ce ni da ina kira ga jama'a to ya kamata su ba da haɗin kai na ganin cewa sun ba da dama an wa ‘ya'yansu irin wannan allura ta rigakai domin tana da babban mahimmanci kwarai da gaske ga wannan allura da ake yi ta rigakai ni ita ce wannan gudunmuwa ta. Na gode. To, mun gode. To, likita, muna jin ka. To, ni abin da na ji daɗi shine wanda masu kira da suke kira ga iyaye a da su mm. da limamai da hakimai da kowa a al'umma mm. a kan cewa lallai dole su tsaya su ga cewa an wayar da kan mutane kuma sun ba da jama'a sun ba da hankali saboda sau da yawa wani lokacin manya na gari idan suka tsawatar suka sa baki sai ka ga an fi samun nasara mm. mm-hmm. manyan gari su ne za su ba da damar da ma'aikatar lafiya in suka shigo za su ji cewa suna da kariya a kan duk wani ko da wasu tsagera ne ko wasu da za su yi musu da za su kawo musu cikas a aikinsu akwai manya da za su sa baki to duk wanda duk al'umman da suka bada wannan to su wannan ma'aikatan lafiyan za su fi jin karfin gwiwan shiga ko ina su yi sallama a gidajen mutane ba tare da suna tsoron kan ko wani abu zai same su ba sannan kuma dole in sake kira ga abokan aikin mu ma'aikatan lafiya da su kara jajircewa su daure a ci mm. gaba da wayar da kan jama'a kuma duk wanda ya dan turje a yi hakuri da shi a masa bayani a kan muhimmancin abu cikin hakuri da lumana mm. ba tare da tursasawa ba mm. to eh, um, Lambar dai da za a kira mu ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ga ma wani kira nan to salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke kan layi? A Amin ladin Girkau jami'in hulɗa da jama'a. To, mun rasa shi. Layi ya yi halin shi. To likita muna sauraron ka. maganar dai da za mu dawo kanta shine kafin a samu kira tsabtace ruwa tsabtar ruwa da tsabtar muhalli saboda mun yi shiri cikakke satin da ya wuce akan maganar tsabtar ruwa amma dole mu sake dawowa kan shi akwai cutar da duk inda ka ganta ta bulla akwai matsalar gurɓacewar ruwa daga jasa ta shiga ba haya ya shiga ruwan sha ko ta hanyar kwatami ko ambaliyar ruwa misali da aka samu a jihar jigawa saboda haka dole hukumomi su tallafa mutane su kuma mutane su ɗau matakai na tsaftace ruwan da za su sha inda hali ruwan duk da mutum zai sha ya musamman wanda za a ba yara kanana ya zama an tafasa shi an mm. tace shi an adana shi an kuma wanke hannu waje kafin an kuma wanke masakin ruwa an wanke hannu kuma bayan an tsaftace yara. Mm. sannan kuma duk wata alama ta ciwo da aka gani lallai a yi sauri a garzaya asibiti a yi wa malaman lafiya bayani. To likita ina da tambaya ita wannan cutan idan aka yi saurin gano ta ana iya shawo kanta? To, kamar aka gane ta da wuri. In aka gano ta da wuri gaskiya sai dai a ce ana iya cin karfinta wato maimakon ta kafa ta shanye gaba ɗaya ya zama tana da ɗan dama-dama. Mm. sau shi ya sa ake muka fi ba da muhimmanci kan rigakafi wato rigakafin ta wannan ɗigon sauki gare shi hmm. amma kuma maganin ba wai za a ce babu gaba ɗaya ba amma gaskiya baya da tasiri na kashi ɗari bisa ɗari hmm. sai dai a ce kashi hamsin bisa ɗari maimakon ta ya zama an samu na kasar misalin kafa biyu ya zama ta zama kafa ɗaya hmm. kaga ai za mu so muke ya zama 'ya'yanmu gaba ɗaya sun taso cikin koshin lafiya suna da ƙarfin da za su nemi na kansu mm. maimakon su zama sun samu na kasar da sai ya zama suna barace-barace sun zama sai dai a yi musu ɗawainiya ba wai su yi wa iyayensu da 'yan uwansu ɗawainiya ba. Mm-hmm. Mm. To likita kamar yanzu yadda ta ƙara ɓullowa ɗin nan ta wace wani shawara zaka ba mutane don a samu su kiyaye kada ta yaɗu da yawa ta yawa tunda yanzu haka akwai an same ta a jamhuriyar Nijar gashi kuma ta kai jigawa wani kira za ma mutane don a samu a bar ta yaɗi da yawa. kiran matakin farko shine duk wanda yaron da aka gani yana da alamar wannan ciwo a garzaya sanar da ma'aikatan lafiya in aka sanar da su ba wai shi kadai wanda yake ya kamun ba a mm. al'ummar gaba ɗaya za a za gangami na a yi masa rigakafi za a gangami na gwaji kan kwatamunsu da ruwan shansu da komai a ga ta ina wannan abin yake yaduwa don a kiyaye gaba hmm. saboda haka matakin farko shine a neman magani sannan kuma a kaucewa wasu suna kin neman magani suna saboda camfa-camfa haka da ake da su wanda ba su da wani kyakkyawan tushe wanda suke hana mutane neman taimakon da ya kamata a asibiti mm. dole a yi hakuri da wannan abubuwa na shafe-shafen da ba su da madafa mm. a nemi matakin lafiya a tsaftace ruwa sannan a mutane ai ni magana ta a nan ba mm. gyara kayanka ai bai zama sauke mara ba ai iyaye da shugabannin al'umma su ya kamata su dinga bi suna lallai lallai a zo a yi musu rigakafi ba wai masu rigakafi suna bin jama'a suna cewa a yi musu ba. To likita lokaci ya yi halin shi sai kuma wani mako idan Allah ya ƙara dawo da mu mun gode kwarai. jama'a duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mani ta ba da umarni julie lexus gresham da injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin hafiz ado babale ni daula salim daga nan birnin washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma allah ya sake dawo da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa ba ruwanta a yau da malalaci ba za su bari